Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha mu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Kwamishinan Shari'a na Jihar Kano ya bayyana cewar za a gurfanar da Alhassan Ado Doguwa domin ci gaba da wannan shari'ar da ake yi masa. Inda ya ƙara da cewar wasu ne suke ƙoƙarin mai da lamarin siyasa amma su a hukumance ta bangaren shari'a ko da wasa ba za su bari siyasa ta shiga cikin wannan shari'a ba kwamishinan shari'a na jihar Kano Musa Abdullahi Lawan azantawar mu da shi ranar Laraba ya bayyana cewar shari'ar da ake yi da Alhassan Ado Doguwa wanda ake zargin ya tada fitina wa garin zaɓe da aka gudanar a wurin tattara sakamakon zaɓe tare da cinnawa ofishin jam'iyya na NPP wuta da kuma sanadin rasa rayukan al'umma da raunata wasu da dama wannan shari'a bata kare ba za kuma a ci gaba da ita kamar yadda yake a tsarin doka wanda ya kara da cewar an gabatar musu da kes ziyari din kuma sun bi shi ɗaya bayan ɗaya inda suka duba guraren da suke ganin akwai kurakurai a ciki wanda suka ci karo da guraren da aka bayyana cewar ya yi harbi har da masu ba da shaidar sun ga sanda ya yi harbi da kuma waɗanda aka harba da kuma waɗanda suka ƙone suka mutu har lahira a cikin bayanan da 'yan sanda suka ɗiba. inda Musa Abdullahi Lawan ya bayyana cewar duk wannan bayanai sun shigo cikin tuhuma to amma babu shaidar wasu daga cikin waɗanda suka ba da wannan bayanan misali kamar hoton waɗanda aka ƙone ɗin kamar kuma hoton waɗanda aka harba da gurin da aka harbe su da hoton lokacin da abubuwan suke faruwa duka ba haɗa su cikin bayanan 'yan sanda ba amma dai a rubuce statement ɗin gashi an ɗauka da shi inda ya bayyana cewar sun yi nazari akan wannan kes diary ɗin kuma sun ga duk guraren da suke da buƙatar wasu shaidu daga hukumar 'yan sanda sun yi nuni inda suka mayar wa da rundunar 'yan sanda domin ta tattaro sauran bayanan ta kuma gabatar wanda idan ta gabatar da shi ne za a sake gabatar da alasan ado doguwa a gaban kotu kotun da take da hurumi tare da tuhumarsa da waɗannan laifuka da ake zargin ya aikata inda kuma ya ƙara da cewar a cikin statement ɗin da jami'an tsaro suka ɗauka har da wani wanda ya bayyana cewar bayan an yi harbi wanda aka harba din shi ya ba shi mafaka a shagonsa ya buya a wannan waje wanda shi kansa bai ba da bayanansa ba kuma akwai sauran abubuwa da shaidu da za su tabbatar da waɗannan zarge-zarge da ake yi lalle ma'aikatar shari'a tana buƙatar su domin su ne cikakkun shaidu da za a yi amfani da su a gaban kotu wanda daga ƙarshe musa abdullahi lawai ya bayyana cewar kawo wannan lokaci ma shi wanda ake tuhumar alhassan ado doguwa tare da su wato bashir har yanzu ba a batunsa domin kuwa daman siyasantar da abin ake ƙoƙarin yi kuma sun tsaya tsayin daka za su yi abin da ya kamata tsakani da allah a hukumance ba tare da sanya siyasa a cikin wannan al'amari ba za kuma su yi duk mai yiwuwa wajen fitarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa kowa a yi masa adalci da wanda ake zargi da kuma wanda al'amarin ya faru a kansu to amma dai bari ku ji kaɗan daga abin da shi kwamishinan shari'a ya bayyana mana yayin da muke zantawa da shi ta ai shi sa muke ce muku abin siyasa ne isa nake ce muku abin siyasa ne kaga ga baki ɗaya ma ba wanda yake maganar wancan in ma an sake shi in ma ya gudu babu wanda ya damu siyasa ce kawai a cikin wannan abu kuma bai kamata a sa siyasa ba ai duka tuhumar tasu tafiya ɗaya take duk tafiya ɗaya take in kana tuhumar da wannan ba su su ba aka tuhuma ba ake ta kuma maganar su amma haga wannan wani ma yanzu in ba wannan interview wata hirar ya ji ba bai san ma su biyu ake kuma ba saboda kawai an mai da abin siyasa mu kuma babu yanda za a yi mu saka siyasa a wannan abu ne wanda yake da ka'ida abu ne wanda za mu bi shi a yanda ya dace dai kuma yi magana kan cewa ya sa an kona guri kuma kun wannan ai shi ne akwai abubuwa idan akwai abubuwa akwai ne da tun a farkon makon da ya gabata ne dai babbar kotun tarayya da ke zamanta a jihar kano ta ba da belin alhassan ado doguwa a kan zuzurutun kuɗi da suka saman naira miliyan ɗari biyar, wanda kuma za a ci gaba da sauraron wannan shari'a a kotun da take da hurumin sauraron wannan ƙara Wannan shine takaitaccen bayani a dangane da ci gaba da saurarar shari'ar Alasan Ado Doguwa. Ku ci gaba da yi mana kwamen da lakin wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran. Shin wannan shari'a ya za ta kasance za a gudanar da adalcin kamar yadda wannan shugaban shari'a na jihar Kano ya bayyana ko kuma dai akasin hakan ne ku ci gaba da kasancewa tare da mu don ci gaba da sauraron labaran.